بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقلتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثقلتموهم فشدوا الوثاق فإما من من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ابدا ومن يضلل فلن تجد له وليا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna tsara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da tsara mu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka don ci gaba da karatu littafin mai albarka ya kwanaki na imamu abu zakariya ya shiga mai sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau لما ومن تاب منا ان تكون كتاب الامور المنهي عنها الامر الذي تشريعات هنا ان كانت هذه السيد اذا قوم الشافعي اسمه النمبابي ايام لا مشاهد حديث من الشافعي وان تشيني اذا فهم ماله وعن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تجزئ الخطيئة كما يجزئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون يعملون السجدة ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لو آخذون بما نتكلم به قال فكلتك أمك وهل يكف الناس في النار على وجوههم إلا حصائد الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وأنا حديث أتاه لجماعات بن جبل رضي الله عنه وزيرا لجسدين صحابين wanda suka samu falala yawa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sahabban da annabi sallallahu alaihi wasallama yakan hau abun hawa tare da su hau raƙuni ɗaya su hau doki ɗaya su hau jaki ɗaya annabi na gaba yana baya ya samu wannan falala ba kowane sahabi ne ya samu wannan daraja ba yana daga cikin jakadun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na farko farko ya tura shi zuwa Yaman don yada addinin musulunci Mu'adh bin Jabal yakan tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama abubuwa da dama waɗanda za su yi masa amfani da duniya wal wani lokacin kuma annabi da kansa yake jan hankalin ta ya gaya masa wasu abubuwa wata rana suna tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce masa shin ba zan gaya masa wani abu kaza ba ko ka san abu kaza kuwa don ya gaya mata wani lokaci kuma shi da kansa ya tambaya kamar yadda ya zo cikin wannan hadisi ya ce ya rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna wa ne min an ka duba abubuwan da sahabbai suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam galiban sukan tambayi abin da ya kuno khairuhu abadi alkhairinsa mai dawwama ne yasa a nan ya roƙi abin da zai aikata ya shiga aljanna kuma ya nisantar da shi daga wuta ba don komai ba sai dan ya san annabi sallallahu alaihi wasallama ya san duk wasu hanyoyi na shiga aljanna haka kuma ya san duk wasu hanyoyi da za ka kauce ma shiga wuta kuma shi bawa ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kimsa masa waɗannan abubuwa ya kuma yarje masa wajen yin addu'a yau da addu'a ya bukaci a yi masa annabi ya yi masa tabbas sai zama haka kamar yadda muka sani kashe ta yaro ya annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi ya yi bayanin waɗanda za su shiga aljanna yake roƙa mun Allah in zama suna cikin yake kana wa a wani ruwaya kuma ya masa addu'a kuma yin yana tabbatar da haka haka wuraren falala safai sukan so su san wurare masu falala ta inda sun roƙi Allah zai amsa kuma sun tashi roƙon sai su roƙe shi al'amuran da zai zama musu mai dawama gobe kiyama to yau idan aka ce wani misali zai ga wani lokaci tun da annabi ba zai garu ba yanzu amma duk da haka wani da zai je makka ya je inda kamarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake za ka ga addu'o'in da zai ware ya yi su a wajen mafi yawan su kuma al'amura ne na duniya ba al'amarin da zai amfani shi a lahira ba in ma ya halatta yi addu'a a wajen gidan saboda haka mu da yawa idan abubuwa suka zo mana dama ta samu dama ta wuri dama ta lokaci zalibi za ka samu al'amuran lahira ba mu cika waiwayen su ba aisha radiyallahu anha ta roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam me zan yi idan na gare da sultan yau wani yana da bukatar mai gane na tukadu in ya gaya maka me sun ka me za ka roƙa sun gane na tukadu wallahi kan ya kawo lahira da aljanna sai ya lissafa abubuwa tun ba inda sai ya kure da lamarin duniya a ƙarshe kuma sai ce kuma shiga da imani a ƙarshe kenan ya gama kenan ya gama lissafa al'amuran duniya samu kuɗi ya samu gida ya samu mata ya samu abubuwa da yawa ne ƙarshe kuma sai ta kuma a ƙarshe ya cika shi ma amma sabbar annabi sallallahu alaihi wasallama in Allah ya muku wafaka da jace ma da samun lokacin su suna gaba abinda da za su kan gara annabi ya gaya muku domin ya fi su sanin me alkhairi ita bakar radiyallahu anhu ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa me zai yi wata addu'a zai yi a cikin sallah kan ya idar da sallah saboda ya san muhimmancin addu'a a lokacin sallah kuma yana da gurace gurace da buƙatu da yawa amma kasancewar ya san annabi ya fi san me alƙali zai zo annabi ya koya masa saboda haka wannan sahabin ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi abin da zai shigar da shi aljanna ya nisantar da shi daga wuta bai damu da me zai fuskanta a duniya ba in har zai kare ya cika da imani ya shiga aljanna ya nisanta daga wuta kenan ya gama sai annabi ya ce masa laqad ta'alta al-abu amma fa ka roƙi abu babba sosai abin da za ka yi ka shiga aljanna kuma ka nisanta daga wuta wallahi ba abu ne kankani ba babban abu ne sosai ashe yau da ruwa da muke yi muke addini abu ne mai sauki na'am mai sauki don Allah ya tsora maka abin da za ka iya domin duk abu in aka ce ba za ka iya shi ba wani sauƙin ya zama wahala saboda haka kamar mutum ne za a hannunsa inda zai iya daga ya kai abinci zuwa baki ba zai yi ba saboda rashin lafiya ku duba saukin cin abinci ne amma a wajen ya zama abin wahala ku duk abin da Allah ya dora mana abubuwa ne da za mu iya don haka suka zama masu wanda sauki ba ana nufin sakata ba dole sai an ɗan dage an laki isa masu dage wanda lakewan su Allah yake dubawa su Allah yake mako. amma mutumin da ya dauki al'amura sakaka wannan ba bai kama hanya shi yasa hanyoyin da za a shiga aljanna suna da wahala mun sha faɗa lokacin da Allah ya aljanna ya ga malaika jibril ya ce ga aljanna da abin da na yi wa bayina tanadi in suka biye za su samu da malaika jibril ya ce duba ya dawo ya ce wa Allah ba wanda zai ji labarin aljanna sai ya yi sai ya ga duk yadda za a yi ya samu kansa a cikin aljanna ya rabu sai ya yi sai ya ji labarin aljanna daga baya da Allah subhanahu wata'ala ya jero abubuwan da za a tsallake kafin a shiga aljanna da malaika jibril ya je sake dubawa ya dawo sai ce ya rabu anya za a shiga aljanna ba saboda akwai wahala ke sai an dage sosai shi ya sa ya ce wa mu'az ka roƙi abu mai girman da amma wa innahu la yasirun ala man yassara Allah ta'ala alayhi sai dai abu ne mai sauki ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka masa kisa zaka ga wani wajen ciyarwa fi sabilillah baya jin wahala baya jin nauyi baya jin wani wani tsoron talauci wani wajen zuwa sallah wani wajen yin azumi ayyukan ibada sai ka samu wasu suna gare masa girmansa shi kuma Allah ya riga ya sauwaƙe masa baya ma ganin wahala duk wani abu mai wahala in Allah ya yassare maka shi sai ga kai ake hango wahala amma kai ba ka gani abu ne mai sauki sosai ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauwaƙe masa sai ce abu na farko ta abu abudullah wa la tushriku bihi shay'a ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala ka tabbatar da dukkan ibadu ka zaka yi domin Allah in har an samu saka wani daga cikin bayan Allah cikin ibadarka ka sani cewa Allah zai barka da kayanka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin kudusi Allah yana cewa man amila amalan ashraka fihi ma li ghairi taraktuhu wa shirka wanda ya aikin da ni ake yi wa amma sai za ka wani aji. ka ji ka yi karatu Al-Qur'ani don ka samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yayin da ka ji motsin mutane kuma sai ka ƙara inganta karatu don su yaba to ba zai yi su yaba kuma Allah ya baka lada ba don ka yi don su yaba amma kai don Allah kuma suka yaba ya zama ƙari kuma ba ka kuma abin da wannan yabon ba shi ya sa masu ciyarwa fi sabilin da kasancewar ciyarwa fi sabilin da ne ya fi shiga ya sa masu yin hakan in sun yi ma ko da a fili ake yaba musu ake neman a sun shiga su har yadda shiga har su rika jin sun yi wani abu me suke cewa inna ma wajen liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ku kada ne mu duniya ne wajila haka yayin da mutum ya yi sallah ya yi azumi ya yi karatu alƙur'ani ko ma me ya yi na ibada wani yanzu yana yaba masa yana kammama shi ya yi ƙoƙarin toshe wannan kofa domin daren shi kan zai yi shigo masa gaba daga nan sai lalata masa in ma wannan aiki ko wanda zai yi nan gaba ke zama in ba mutane a wajen ba zai yi ba ko kuma da kun ba mutane ko da mutanen kuma ba yadda ya ce ni ba zai ba zai yadda ya kamata ba ba mun ne yadda karkatar da ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga bayan da suke suna nan da yawa yasa annabi yake ya fice mana tsoron aljiya ba na tsoron ku yi ne kafin amma ya ina je mutu tsoronta ba zan komai ba mutu ita afuwa min jadidin nan kuyuwar ya a jikin aikin mutum ya fi kuyan tafiyar tururuwa takun kan kanta da tuya wanda kuma yau aka ce ka su turuwa ta wuce wuri aka ce ka nuna takunta an haɗa ka da aiki aiki kaga kuma aka ce ne ta fi wannan kuyuwa a jikin aikin ka na alkhairi kaga ba kowa ne zai kubuta da gariyan ba Allah ya tare mu bayan mutum ya kaɗaita Allah subhanahu wa bai haɗa shi da wani wajen bauta hakan kuma bai tabbatuwa sai me sai ka gwama da yin bautar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne wannan shine tajridul ikhlas wannan kuma tajridul mutaba'a bin annabi sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa ko me za ka yi yi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da zarar ka tashi yin aiki irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar wani kuma ya karkatar da kai zuwa wani aikin da shi yake ganin ya fi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma gani shi kaga ka karkatar da ibadar da zuwa ga son wani da kuma yardar wani sai Allah ya tattara ya bayar ma da kayanka Allah ya tsare mu bayan wannan wa tuqimu salah ka rika tsaye da sallah to da yawa wuraren sallah baka ji ana wa tsalli a sai dai wa tuqimu fa idza kunta fihim fa aqamta lahum salah wa aqimu salah wa atu zakat saboda haka iqamatu tsara yin da yadda ya kamata yin da yadda ya dace yin da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sun nawa ne za su yi sallah ba su da ladin sallah kaga yana da kyau mutum ya koyi sallah ya kiya ta karka yi sallah a matsayin na ga ana yi kawai na tashi na ga gidanmu suna yi shi kenan ni ma na iya a haka a dole ka san mai kake yi shi abin da kake na ibada za a tambaye ka to ka yi yadda ya kamata yanzu yau da za a kai da mutane a ce yi sallah wallahi in ka samu masu yin sallah da kyau a cikin al'umma za ka ga ba su da yawa ko muna dukiya da addinin kuma sallar nan muna yin ta kullum to biyar cikin wuri da dare amma ba kowa yake tsayawa ya koyi yadda ya kamata wasu kuke zakka ka ba da zakka kana da kuɗi kenan Allah ya hore maka ba da zakka zakkan nan ita ma haƙƙi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya a cire cire ta cire tsaftace dukiya cire wanke dukiya yayin da kashe abun ka kuma to ka tattara da kazanta da abu mai kyau duk ka ta kuɗa su wuri guda duk kazanta ba a yi sa'a ba sai ta warga da wancan da lalata shi wata sumu ramadan da kuma rika azumtan azumin ramadan in ya zo wata hujjul bai nan man kana da hali ka rika ziyartar ɗakin Allah domin aikin hajji a wani ruwayan ya tsara da inis ka in ka sami iko kamar yadda ya zo cikin aya ya yi ilai mai tafiya in ka sami halin zuwa istifa'an kuma malamai sun yi bayani shine azzajuwar ra'ila kana da guduri kana da abin da zai kai kai dawo da kai sannan kana da abin da za ka bari a gida don lura da iyali sannan kana da sauran jari wanda ka je ka dawo ba za ka talauce kana roƙon al'umma ba yayin da mutum ya kwalkwala kudin da ya tafi aikin hajji ya dawo sai ya sake neman jari to ka zo nan ya yi abin da ba dora mata Allah ya samu dace wayannan abubuwa duka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su ka duba ne arkanul islam ne abubuwan da ya gaya wa mu'az ya kiyaye su in ya kiyaye su tujibu lahu aljanna za su zamanto sanadin samuwar aljanna a gare wannan ya yi daidai da mutumin da ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya rasulullah kana ga idan ina yin sallolin farilla ina yin azumi in na samu hali zan je hajji zan shiga aljanna kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ne zai hana Sai ce masa to ba zan kara ba ba zan rage ba mana kina ayyukan da suka zama dole su zan kiyaye ina yi bayan ya juya ya tafi annabi sai ya ce ne aflaha hadha in sadaqa wannan ya tsira in bayani da ya cika wannan bayanin da yayi ya kiyaye Abu da ya faɗa zai rika yin ya tsira kaga kina a abubuwan da za su sa ka aljanna su ne abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora maka suka zama dole su za ka kiyaye su ne za su zama sanadin wajabtuwar saka aljanna daga Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah da kansa yake cewa wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai kusanto da abin da na so yadda abin da na dora masa dole to abin da kai kin kuma shi wani sai ya ji hadisin falalan nafila da falalan tasbihi da falalan karatu alqur'ani amma sai yi watsi da salloli na farla ya lazimci waɗanda din ya ba su neman cike da sallar farla in ya tashi ya sallar farla zai yadda ya ga dama kawai wai da ke masa ya dawo kuma ya ci gaba da zikiri ko ya dawo ya ci gaba da karatu alqur'ani duk wayannan abubuwa ne masu kyau amma ba su kai darajar abin da Allah ya sa masa dole ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa mu'az waɗannan abubuwa yau da wani zai zo ya gaya maka menene zan kiyaye na kiyaye cikin shiga aljanna wallahi in ka gaya masa wayannan arkanul islam guda biyar sai ka ji an ko ina ya san wannan na so ce ka gaya mai wani abu a dunkule a wahalance ya gane cewa lallai akwai jin jiki a wannan aiki sai ya gane kuma idan shi ne dace da yi wani shi ne zai ba shi nan. kana gaya masa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga yara yana raina bai masa ba shi kuma daɗin abun manzon Allah sallallahu alaihi zama ga sauki ga girman lada ya rage naka kuma tana son sauki kai ka kuma samu lada kana son wahala kuma sai ka kama yi kuma ka zo ka faɗi ka ba da kuma Allah subhanahu wata'ala bai damuwa da wai kuntatuwar ku da wahalar ku da shan wuyan ku a wani abu ne wanda in ya ga dama kawai zai mata a lokacin da ya ga dama a yadda ya ga dama mun yace ga yadda yake son abu sai ka yi shi ko da abun yana da sauki Allah ka samu dace bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa mu'az amsar da ya gaya masa sai kuma ya nufe da wasu alkhairan sai ce su maƙawar ala adulluka ala abuwa bil khair to ba zan nuna maka kuma kofofin alkhairi ba mana dan ka kiyaye abin da ya ke wajibi a kanta me zai ana kuma ka kara da wasu abubuwa don ka kara samun daraja ya sa Allah subhanahu ya yi aljannan ai mataki mataki matsayi matsayi girma girma kowa gwargwadon girmansa gwargwadon kiyaye abubuwan da aka dora masa gwargwadon kuma karin na tukuru da yake sai annabi ya nuna wa mu'az ga wasu abubuwa kuma da za su kara maka daraja dukkan su kofofin alkhairi la shakka mu'az ba zai ci wannan abun ba shi yasa ma ba amfanin a ce maka ga abin da mu'azu ne kawai da yake ala adduka ala abwabi khair sai kawai ya fara fada asfawu junna azmi garkuwa ne garkuwa daga dukkan aikata alfahsha shi yasa ma yayin da mutum ya kai matsayin saurayi sha'awar ta gama cika bai da halin aure aka ce yi azumi ka rika yin azumi don mai domin azumin zai rika tuna maka halin da kake ciki na ibada kaga ko da ka ga wata ya sai ka sau da kai ko da ka ga wani abu da zai ja ka zuwa ga albashiya sai ka tuna in yi zuwa saboda haka a saunu juna, kuma me zai nuna maka wannan azumin ba shi ne wancan ba domin wancan na ramadan ne ce wata sunu ramadan to bayan ya gama da wannan sai ce kuma fasaumu junna daga cikin abwabul khair yawan nafilan azumi to garkuwa ne daga aikata alfahsha garkuwa ne daga sabon Allah subhanahu wataala amma mutum nawa ne kuma yana da awar suna amma daga ramadan sai ramadan azumin sa wani aka zo litinin kace kana azumi ja ah, wala kace Wani sai ya kashe wani zai azumi tun daga ramadan ai wallahi abun kunya ne ga muminin musulmi bai ma dace a ce ya faɗa ba amma wani saboda bai ɗauki addini da muhimmanci ba bai ɗauki na bibiru wasu abubuwa ne masu kima ba har zai iya gaya maka cewa shi tun da aka yi ramadan bai sake azumi ba sai yanzu ramadan ya sake zagayewa ya ji ana cewa ramadan ya kusa har ramadan ya dawo ka ga fashi azumin damuwa ke a guri har ya dawo da yana tunanin ya san tunkare amma da ya saba fa litinin alhamis litinin alhamis ayyamu biyu abubuwa munasabat na azumin suna ta zuwa da yawa duk yana yin su sai ga ramadan din ma ya zo ya zama masa ɗabi'a ya zama masa jiki baya ganin wani wahala wasu sadaqatu tukul khafiya kama yukfikul ma'un sadaka tana kashe tana kauda duk wasu laifuka ƙanana kamar yadda ka san wuta ta taso aka fara mata wuta ruwa za ta mutu to haka sadaka take yi a kurakuran da mutum yake aikata saboda haka kenan ashe yin sadaka alkhairi amma abin da kai sai ka ga an yi ayoyin sadaka an yi bayanan sadaka duk wasu abubuwa masu jan hankalin jama'a kan sadaka sai a gama yi kaf kowa ya kada gidan da ya gama ba wanda zai iya cika kuɗinsa ya bayar da ɗaukaka addinin Allah wanda wannan aiki ne mai wahalar gaske don me wato shigulan mala ubban jamba kuna ɗan dukiya so na gaba ɗaya shi yasa in kana neman abin da bai da abokin gaba sai kuɗi kan kuɗi sai ku haɗe da mutum ku yi mutuncin da ba a san iyakarsa kan kuɗi kuma sai ku yi gaba da ba a san ƙarshen ta saboda haka kuɗi matsala haka kuma kuɗi alƙali. silahun ne zuwa addai kuɗi takobi ne mai baki biyu ko ka yanka ko ya yanka saboda haka Allah ya baka kuɗi ya baka abin da zaka rika wanke zunubanka da shi baka ma san kana yi ba wa salatun rajuli fi jawfi layl kuma wannan kiyamun layl ya rika sallah cikin dare yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa wani saurayi yace koyar da shi wasu abubuwa da za su yi masa amfani annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan da ya koya masa ya koya masa cewa wa salli wa nasu ya sarƙa yin sallah lokacin da mutane suke bacci Allah ya sifar da muminai da cewa kanu qalilan min al-layli ma yahjaun rayuwar su na dare kaɗan ne suke yin bacci raya dare suke yi sabon annabi manya-manya ya tabbata a a cikin wata rana ya fita ran gaji. wajen lura da da yake gudana don nauyin da Allah ya dora masa na al'umma ya biyo ta gidan sai na Umar ya yana karatu yana raye dare yana ɗaga murya sosai daga nesa sai ka jiyo muryarsa da wuce bai je komai ba ya biyo ta wajen gidan sai na Umar sai da ya manzo kusa sannan ya soma jin karatun da kima yi bacci bai na siyamun lai kaga ce wa'annan sabai sun samu wannan kima da daraja da ɗaukaka ba wai kawai da abota da annabi sallallahu alaihi wasallam da aiki da abu da yake koyar da saboda haka mu dace da kiyaye wannan da tashi cikin dare muna yin sallah muna gaya wa Allah damuwoyin mu wallahi sai mu samu kanmu cikin waɗanda Allah yake ɗauke mana kara abokan gaban mu ta hanyoyin da ba ma tsammani amma bala'i daga nan bala'i daga can amma bai sa mutum ya na ya koma ga Allah subhanahu ala? kullum kokarin mu ya za mu tara duniya ya za mu ji daɗi ya za mu huta ba ma tunani ya za mu daga addinin Allah ya za mu kare kanmu daga dukkan bikin ya za mu bauta wa Allah ma ba mu da wannan tunani Allah ya da so ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون wa خوفا وطمعا da ta ta jafa almujafa shi ne nisanta kisa aka ce annabin yi sallah yana mujafa in yi sujada ba na hannayensa suna buɗewa suna nisanta jikinsa yayin da ya yi sujada har bai suka ce mukan yi harko har ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda buɗe hannunsa da yake yi to mu jafa shi ne abu ya nisan da to su ne kuma da ta jafa junubu gefen jikinsu yana nisan da almazaji wurin kwanciya mana kinan ba sa kwanciya su jan ga bacci tun daga karfe takwas ko tara har zuwa asuba wani ma asuban ba a tare kiwo ba zai tashi ba sai ga mutum ya zama to jifatun billahi kamar wani gawa da cikin dare in ya kwanta ya kwanta ke to amma duk da haka akan samu wasu daga cikin bayin allah da su allah ya musu kokari wajen ibadan ta wani wajen ba mun laifa akan samu wanda ya hada waɗannan abubuwa duka ga kiyamun laifi ga sallolin kwarilla ga ciyarwa fi sabilillah ga abubuwa da dama ne ya haɗa su gida aka samu wani kuma wani gefen ya kama Allah bai ba shi himma wajen ciyarwa fi sabilillah don bai da kuɗin ko kuma yana da rowa sosai to amma yana da himma wajen yawon laifi yana da himma wajen ziyartar yan uwa yana da himma wajen abubuwa daban-daban su azumin ta ɗauki yana da himma wajen yin su wani kuma za ka samu ga azumi ga ta ɗauri amma baya iya wani abu mana ne kowa da abun da zai iya yi da haka kada dai ka bari a ce dukkan hanyoyin alkhairin da annabi yake lissafawa ya zama kai ba guda ɗaya da an lissafo za a ce ga ga irin naka ka ga ida kuwa ke a ce an gama lissafo ababen alkhairi ba irin naka a ciki baka duba ka ce ga daidai namu ba ai ba zai yi ba wanda ya iya hada su kuma wannan wannan ne maqamu al-awwalin ke maqamu darajatul ula maqamul khawat matsayi ne na manya waɗanda suka san tantanon imani ki hatta balaga ya'lamu ya'malu ana zuwa ƙarshen wasu ayoyi da ya karanta a cikin suratul sajda ثم قال ya ala ukhbiraka bi ra'sil amr to ba zan gaya maka kuma ra'sul amri shugaban al'amura na addini ba wa amudihi kuma me birkensa filan da ya rike shi wa bin wata sanami kuma me kokolinsa al'amuru a ran ana nufin islam ana ukhbiruka bi ra'sil islam wa amudihi wa bin wata sanami قلت بلى يا رسول الله معاذ يجي هنا كوما يا رسول الله يجب رأس الأمر الإسلام اسمه رأس الأمر هو الأمر من الدنيا إن دي ألا بما لكم فيه مسلمين في وجهنا يا كفاء أيكم مزاح ورضيت لكم الإسلام دينا وألا يا يجد مسلمين شيء يسوني saboda haka in ka rike shi to Allah ya gama maka baiwa ya gama maka ni'ima kuma ba wayenka bane ba dabarar ka bane ka ganka addurmar musulunci tawfiki ne daga Allah kuma idan ka shiga musulunci shi ma kuma ka yi musulunci irin na Allah din shi ma tawfiki ne daga Allah shi sa kullum ka rika roƙon Allah shiriya kamar yadda annabi yake roƙa Allahumma inni as'aluka al-huda Allahumma hdini fi man hadayt اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك don mai domin shi addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة أشياء الدين ذيك فكش ذيك فكش كش kullu hizbin bima ladayhim farihun kowa yana tutiyar na wane na gari wa nabi dama ya ce kullu hafin na illa wahida sai guda ɗaya dukkan ƙungiyoyi za su shiga wuta kuma suna da awon musulunci ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ƙungiya ɗaya ita kuma ba ta da suna sifa ce da ita kamanni ne da ita saboda haka wanda ya sifantu da wannan sifar ya gama suna amma ka ba naka suna to yana da matsala in ka ce nawa mai suna za shi ne daidai to kaga kana iya iyakance shi a iya ka ko iya anguwarka musulunci iya nan yake domin zai yi sunan da ka bayar kan tsallaka wata kasar ba san shi ba wani je wani garin ba san shi ba shi kuma addinin daga magari ne gama duniya shi yasa annabi sai bai wa abun sifa man kana ala ma ana alaihi yau wa ashabi duk wanda yake ta farkin da nake yanzu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ni da sahabbaina to shi ne yake kan hanya madaidaici yadda yawon kiyama Allah duk zai tara su daga gabashin duniya da yammacin da buɗe da arewan duniya duk Allah zai tattaro waɗannan mutanen waɗanda suka rike turban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ba kansu suna ko ba su ba kansu suna ba sun ka ba kanka suna kana takaita waɗannan mutanen da ku ne in ba ku ba ba ba mu kuma ku rika kyamar wasu yanzu mutum nawa ne suke da'awar sunna suke kuma kyamar junansu suna da yawa wannan sunni ne wannan sunni amma wannan na jin abu wannan to me zai hada ku kuma ka ga tsare ya ji kai wallahi da sunan da gaske muke yi sai an ajiye na wan ajiye naka sai mu dawo mu duba ina na annabi yake muna riko da na annabi shikenan amma za ka ce kana sunna kuma ga zikirin annabi sallallahu alaihi wasallam ta bai ka kama da wani daban wancan ma ya kama na wani daban to kowa ya ajiye na kowa ya kama na annabi mana sai ga an tafi akan daidai amma da zarar ga wannan ya tsani wancan wannan ya tsani wancan to wallahi san rai ya shiga san duniya ya zo ya mamaye komai kuma wannan ake yi wa duniyar ake yi wa don wallahi da Allah ake yi wa da ahlus suna sun dunkule sun zama abu daya matin da akwai duniya a ciki to shi sa kullum za ga su a rarrabe kuma kowa na cewa ni ne na gari kullu hizbin dai yin fashe in ka tabo in ka je kun wannan sai su ji wancan in wa'azi ma za a yi in baka iya gugar zana ba to kai ba ka addu'a an daina wasa ka da mai gugar zana ya zo kuma sai ga an rude da kabbar saboda zai soki wancan zai yi ma wannan guba'a zai yi ma wannan yaudara haka dai zai gama sai ga ya koma kuma filin wa'azi ya zama irin wuraren da 'yan siyasa suke taruwa yadda wani yazo zai hau mimbari ya yi tararsa na siyasa a kamar a mai ihu a girmama shi haka yanzu ake yi wa malamai masu wani wanda a kamba ma shi da wani abu daban mai kama da wauta wannan ma a kamba ma shi da wani abu mai kama da addini don mai wainan addini amma kan biye da yin shakalin wallahi ba bambanci da taron siyasa ko muna da awon addini ko muna so addini nan ya ci gaba Allah kuma ya mana kariya wallahi ba za mu samu sai mun damu ne dina mun tsaki komai mun kama na annabi sallallahu alaihi wasallam amma tana wa'azi ana ma kirari tana wa'azi ana kara ingiza ka ka soki wannan da zarar ka ji an ji wata kabbara to ka taɓa wani bangare kuma har a gama wa'azin da za ka yi wanda ya je gun ba zai iya cewa yau ba an mun wa'azi ba a shi tun da ya je gun ya zama gari kawai kamar kamar kamar majalisi ne yanzu wani yana zuwa irin darasin nan da mu to shi yana gaba ya gama zama nagari a yi wa'azin a gama a yi darasin a gama a yi hadisan a gama bai zauna ya tambayi ba suna aiki da hadisin nan kuwa an yi hadisin nan bai taba ni ba in ya taba ni ya zan gyara ba ka yi wannan ba kuma mai amfani zuwan ka mun zama taron yin yin kenan mu taru mu wat zama muna fata mu kuma lokaci a giya saboda haka wallahi muna son gyara gyara fiye da aiki ba aiki ba gyara kana da awar suna abubuwa da yawa na suna kana yakan ba ka san yi masu sauki saukin ma ba ka yi to lamari ne gaba ɗaya kana so yi ma kyau riƙe addinin Allah subhanahu wa ta'ala dadin da kuma addinin na Allah ne ba yanda za a yi kama tafarkin Allah ka zo ka ce ba haka ba amma da yake san duniya ya shiga wani ga na Allah ga addini ya kuma amma yana tsoron yi ko yanzu zan yi kaza ga shi ya tabbata a suna sai a tsare shi ita ba haka ne annabi rayuwar duniya tana zuwa wallahi mai riko da addini kamar wanda ya rike gaushin wuta ne wata abin da za a ma ba za a ma abin da aka yi wa sabon manzan Allah su ba ne mutum za a ɗora mai zarto ana yanka masa kai don ya kafin cewa Allah amma haka za a raba shi biyu bai ta ba amma kai yanzu wani kara ma ka ji kawai sai iya sa ka yi ta Allah ya kawo wa al'amari dai kana so ka kama na gari kama musulunci wa amudu musara shi ko musulunci abin da yake rike shi daga ƙasa ya daga shi shi ne sallah kuma mun faɗi sallar nan mun yi magana to da aka kawo wannan maganar sallah bayan an yi maganar da a harkanun islam yana nuna maka muhimmancin sallar da kuma muhimmancin nawafi kiyaye su da yi yadda ya kamata wa zirwatu sanamihi ko kowani musulunci da yake ake hango shi kuma yake ake so ka daga ki kowa ya hange ki shi ne aljihadi da sunna yin jihadi da sauka ta addinin Allah wanda kuma yanzu mutum nawa ne yake da awar musulunci daga an taɓo maganar jihadi zai ji a ajiye wannan babin ba yi ba ajiye wannan babin sai lokaci da saboda mai tsoro ya shiga cikin zukatan musulmai hatta shirin da aka ce ku rika yi ba a yi mun sha faɗa Allah da ya ce wa ayyu lahum masafatun min quwwa kafirai sun fahimci haka sun gane anan kuma mutunci da darajar su take in abokin gaban su ya taba su ya san suna da ƙarfi ba inda za a yi tunkare sai tattara kuma ya karfafa kansa ya dunkuɗa musulmai cikin son duniya har suka sakankance ba su da komai kuma yanzu duniyar musulunci gaba ɗaya ba duniya ba bangaren da za ka kira kai kuciya da shi ka nuna shi ka ce wannan a shirye yake ne to abokan gaba ya daga addinin Allah babu shi a duk duniya sai nan gaba kuma da Allah ya riga ya alƙawari bayan kowane shekara ɗari Allah zai kawo mai jaddada addini da haka kuma har a samu wanda zai dawo da darajar addini musulunci ya dawo kuma ya mamaye duniya da ikon Allah subhanahu wani alkawari ne na Allah daga nan ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله kun gaya maka kuma me za ka kiyaye ya taimake ka wajen mallakar waɗannan abubuwa gaba ɗaya kuntu bala ya ba ba aka da bilisanihi fa fa sai kama harshensa mana annabi ya kamo harshensa sai ce ba wai harshen mu'az aka kamo ba annabi ne ya kama harshen sa sai ce kufa alayka ya yi wannan annabi ya nuna wa mu'az harshen sa yake kiyaye قل يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به da Allah zai kama mu da abin da muke faɗa maganganun da muke yi Allah zai kama mu qala fa kilatka Idan lalle uwarka ta yi asara to laraba kan faɗi wannan ba da niyyar zage ta ba larabawa suna da wasu kalmomi wanda ya fassara su a zahiri kamar yadda na fassara su yanzu to zai zama zagi to annabi yakan faɗi wannan kuma larabawa ma na yi kuma ya faɗe shi ala salikatil arab yadda larabawan ke yi dan ya nuna kwafa ya nuna jan hankali ya nuna abin da gayin nan yana buƙatar a dora ta a hanyar bai dace ka faɗa ka ya za ka faɗa ka kamar kai ya za ka faɗi wannan yace wa hal yakubbun nasa fil shin akwai abin da yake kifa mutane a wuta ala wujuhin da fita fuska illa hasaibu al-jannah sai abin da hankar su ya girma. ana an ga mutum an jefa shi a wuta kenan ya tafi da ka to abubuwan da yake faɗa da baki sun yi yawan da har sun kai shiga shi yasa baki yake da kyau ku kiyaye mun karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk mutumin da Allah ya masa muwafaqa yake kiyaye abin da ke tsakanin wato gantarsa ta sama da ta kasa to hakika Allah ya gama mai baiwa a wasu cikin kuma annabi ce duk wanda zai mun alkawarin kiyaye wannan da kiyaye abin da ke tsakanin kafafun da shine barkinsa ni kuma zan mai garantin shiga aljanna ashe ko ga abin da zai maka sanadin ka ganka aljanna wanda mun yi bayanin yadda girman ce wani yadda fararen ta yake da yadda wahalar shigan yake kuma ga wani abu mai sauki da aka ce ka kiyaye ka samu aljannan a shekasar al'amarin da girma Allah yi mana da وأن حديث أخرجه tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih hadisi na قال يجي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبه قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد استفتى وإن لم يكن فيه ما تقول فقد فهدت رواه مسلم wannan hadisin an samu shi daga Abu Huraira radiyallahu anhu yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi sahabbansa atadruna mal ghiba kun san me giba kuwa yi da mutum sun namansa in karanta a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya kamanta riba da cin naman mutum mushe ga mafi kyama kenan ga shi dan uwanka ne mutum kuma ga shi ya mutu yana gawa kuma ka yanki naman kaci annabi ya kamanta wannan da wannan don haka ya zama riba yana daga cikin manya-manyan zunubai قالوا الله ورسوله أعلم sabai su da yawa suka mai da al'amari zuwa ga Allah da manzansa don me don sun san tambayar da aka mutu tambaya ce ta a ba su wani ilimin da ba sani ba sai su jira su ji me za a ce qala zikruka akhaka bima yakra ka ambaci dan uwanka musulmi da abin da bai so ila ya rasulullah afara aita in kana fi asli ma'ku idan abin da nake gaya masa bayyana da shi yana yin sa zai mai zama sifa daga cikin sifofin wani jikinsa da Allah ya yi masa zai wajen maganarsa zai wajen ɗabi'unsa amma zai bai son abu kuma mutum ne mai hannu ɗaya ka zo ka je masa ya mai hannu ɗaya Ina ka san ba zai so haka ba duk da hakan ne kuma ko ka ga mutum baya gani ya ce asalamu alaikum ya makawo haka ba zai so haka ba yi saboda ne ai tana nuna masa kamar shi din yana da wani naqasu wanda kamar Allah subhanahu wataala bai san sa ne masa wannan shi ko da yana da kin ya dace a yi masa haka a gaya masa abin da an san bai wani kuma Allah Allah ma yake ji me ba ka so din ya gaya maka ko ya aikata maka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kana fihi ma taqul faqad tabta ai dai akwai abin da yake so yake da shi din ne yake aikatawa ko abun yake jikinsa kuma ka san baya so domin wato inda matsalar take shine baya so din yake to abun yana da shi kuma baya so to wannan shine ne giban aiki shi ne yi da shi ne cin naman nashi amma kuma babu faka ka mai tsagiya wa in lam yakun fihi ma taqul fa qad fahadta ya zama bujjan wal bujjan kuma shi ne cin mutunci da wulakantawa mana ka jingina masa wani abu da ba ya yi bai ma san da shi ba wancan kuwa ya san da shi yana yi amma bai so kaga mai dama daman shi ne riba wanda kuma ba shi kwata-kwata kaga wannan ya fi jiba girma kuma to nawa ne kuma za ka samu mutum zai iya zuwa ya kushe wani ɗan uwansa don wani abu duniya wanda za ka samu a ma'aikata ne wajen karɓar bangila ana so a ba wani sai goni ya zo ya yi karyare ya jingina wannan da wasu abubuwa na cin amana da rashin kiyaye ka'ida don kawai shi a bani haka rayuwa ne wani koda kyauta ake bayarwa wani ne wani alhaji zai ba da zarka zai raba zuwa da jawari ya ji an ambaci wani la'alla kuma an ware masa wani rabo mai dan yawa saboda ana ga yana shan wuya a rayuwa yanzu zai iya zuwa ya ai duk ƙarya ne wannan abubuwan da ka yana yi duk dan a taimake shi da za ka gidansa za ka ga abubuwan da yake ka ga irin wannan bai dace ne ka ka ci mutunci ba bayan ka faɗa abin da ba haka yake ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kare saboda haka wannan hadisai guda biyu da muka karanta su a yau za mu da kai da su da fatan Allah mana da su zarki ya ba mu ikon aiki da zamu da mu suka koyar da abubuwan da muka yi mai kyau a yau Allah ka sa shi ne a kasara wanda muke shi a kan ya zo mana kuma babu ikon gyarawa sun mutuwa ba ba Allah muna roƙonka da saka mana duka da alheri da zuwa mu da yin da rasu da sauraransa da kuma roƙon Allah da subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama hujjatar lana na arewa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammad السلام عليكم ورحمة الله

annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira wa suna kwata kamar yadda muka faɗa ne a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abubuwa ne masu sauki yanzu ka ji su ma sai ka ɗauka ta tunanin ka ba su bane amma cikin da ya koya mana shi ne kace Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa wannan shi addu'a da annabi ya kira wa sunna wa bayan ita kuma annabi ya koyar da yin addu'a bayan mutum ya ga wasiyyar sarki ya yi wa annabi salati in ya ke yin wace koya wa na wa kasan zalimi kuma in ya yi aza da abubuwa hudu da annabi ya ce اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح mutum ya wa'annan su kafin ya sallama wa'annan addu'o'in ana yin su ne kafin a yi sallama Allah ya samu da Thank you. yana da zaɓi yana da domin shi aikin hajji kaiwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala idan har abin da aka biya masa hajji za ka iya samun abin da za ka bari a gida ka je ka dawo dama aslan ne baka da jami'in aslan kaga inda aflan ba ka da shi sai dai ka nema abin da za ka ɗan bari a gida ka wannan wata dama ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kuma idan baka je ba ka mai da shi jari in Allah ba ya rubuta ka cikin wanda za su yi wadata ba kana kuma kasuwancin zai da wani ya ba jari ba a jikin kaga an samu damuwa ba abin da ya zo hannun ka ne garanti ka roki taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ka yi amfani da shi da Allah ka je ka yi roƙi Allah kuma ka dawo ka samu jami Allah ya samu eh, abin da kuka san dai ana yi shi ne mai sadaka da fatan Allah ya ladar mai zuwa kabarin amma kai sadaka da fatan Allah ya yi musu wani asiri kai musu addu'a kuma ka roƙi Allah ka roƙa musu Allah Allah ya bi su ba su kusa zai amfani Allah ya samu da shi Yanzu na ji ba shi tana yawan jikin waɗannan yawan da ya fi a. Abu Bismillah ne da ya fi da yawan yin da in sha Allah za ka samu da ko ka yawan da karanta Qur'ani ka yawan da cikin Allah subhanahu wa ta'ala karatun Qur'ani yana kawo mutuwa yasa yana da kyau da ne yana da lokacin karanta Qur'ani wallahi da falamu da game da Qur'ani yi yawan da ya wuce hankali ambacin Allah ya yi nisa daga duka da mutu. Isa abu ƙarshen da yake furgita mu, ya cire mana mutuwa, da kun tafi hannu wa gam alhammu shi ne wato bakin cikin da kake tunanin zai zo nan gaba a gaban ka nan kana hango dan damuwa damuwa ce alhamdu kuma damuwa da ta same ka kuma kana ga ba za ka iya kauda ita ba alkurba damuwa da kuma ta riga ta faru ko da ta yaye ko ba ta yi ba to dukkan su aka ce idan kun da fi hammi wa ghammi wa kurba فاقرا كتاب الله ترجع القران تنجو من الهم كي يوجد عن مثل الله الا بذكر الله الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله kadai gaban na yawan faduwa ka yawaita ambacin Allah ka yawaita subhanallah ka yawaita neman tsayi daga shirin shedan sai ga Allah ya sa maka nutsuwa kuma Allah ya sa mu dace na'am wani ya aiko abin tsarin bayani akan kalmar fakat ba hatta mun faɗa ya yi maimaita cewa gulman mutum lokaci namansa shi ne riba ko ta faɗa abin da baya yi kwata-kwata yana da abin da ke yi shi ne riba ko ba yi da shi kake wato ago mata su shi ne cin da ke ta da Allah ya sai jama'a da yawa da suke bukatar addu'a babbar addu'a da za mu yi shine mu Allah subhanahu wa ta'ala musibu da suke damu a wannan kasa nan mai kyau da wannan jarabawa da tare ne sati nan da ya wuce kuna roƙon Allah ya kai ka mana ƙarfi da ta'ala masu yin ire wannan abubuwa Allah muna roƙon ka nuna mana Allah kan ka ba su dama su ci nasara a sama Allah kan ka biya musu kafi Allah muna roƙon ka waɗanda suka mutu a wannan sanadi Allah ka sa su yi shahada Allah muna roƙon ka da ba su da lafiya ta wannan sanadi kuma ba ta shi ba Allah ka ba su lafiya masu bukatu na alkhairi

talakawan cikin wata ka kara musu haƙuri Allah ka yi wata musu rayuwar Allah ka sa ni zuwa ta zo gaba ɗaya ne ka sa su imani Allah muna roƙon ka albarkacin duniya da lafiya Allah muna roƙon ka sa albarka cikin lamukan da muke gudanarwa malamin mu Allah muna roƙon kai masa ɗauki Allah ka fito mana da shi Allah ka sanya wannan abu zama ka fara da shi Allah ka ba wa iyalin ka ko rashin ka a kasar da shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآن الذي حكنا فيها عذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم الله من آتنا عذابا كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين